قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك واني لاظنك يا فرعون مثبورا سي النبي موسى يا باشا امسى da cewa kai fir'auna lalle kuma ka haƙiƙance cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin mu wato mu'ujizoji face mahaliccinsa mai da ƙasai ya saukar da su ne a matsayin alamomin da ke tabbatar da ikonsa da nuna gaskiyar manzansa sai dai kawai kai ka gare ni kuma lalle ni na san cewa kai fir'auna halakakke ne a sararre